To har yanzu dai muna nan a cikin littafin auren zumunci wanda Rahama A. Muhammad ta wallafa. Kuma idan masu za su tuna a shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji irin firar da ake tsakanin Abdulsamad da Farida da har yake gaya mata cewa wato daman Abdullahi ne ya ce in tambaya idan an riga an yi ma Fatima miji. ko kuma iyayenta sun yi wa wani alkawarin za su ba shi ita a matsayin mata ya aure ta to shi kenan shi zai janye maganar idan kuma ba a yi haka ba shi zai fara zuwa neman aurenta muka ji farida ta dube shi cikin mamaki da farin ciki ta ce da gaske shi abdullahi ne da kansa ya turo ka ka tambaya ya ce shi ya turo ni mana ta ce yana son ta kenan ya ce eh yanzu yana son ta amma kuma tun da an riga an yi wa wani alkawari ba zai zo ba daman kamar ba a yi wa wani alkawari ba kin ga shi sai ya zo neman aurenta farida ta ce amma ka san na ce maka fatima ba ta son khalifa iyayenta ne suka hada auren kawai ka ba shi dama ya zo tun da ba kuɗin aure ya kai ba ya zo kawai hakika fatima tana matuƙar son abdullahi Dan allah ka ba shi dama ya zo muka ce nan yi wa abdulsamad magiya ya ce shi kenan zai gaya wa abdullahi ya zo tunan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba ko da abdulsamad ya koma gida ya je wajen abdullahi bai yi masa bayani dalla-dalla ba sai ce masa kawai ba a yi wa khalifa alkawari ba yana iya zuwa neman aurenta abdullahi ya ce to a ranar abdullahi ya fara kiran fatima a waya tana zaune tana tunanin da ta saba sai ta ji wayarta tana ƙara ta duba abin mamaki sai ta ga sunan abdullahi abin ya bata mamaki sosai cikin zumudi da munna ta daga kiran nasa sallama abdullahi ya fara yi mata gabanta yana faduwa ta amsa masa sallamar tana fargabar abin da zai faɗa mata Abdullahi ya ce barka da yamma ina fatan kin gane mai magana cikin ruɗewa fatima ta ce na gane ka ba abdullahi ba ne ya murmushi ya ce haka ne ashe za ki gane ni ta ce eh suka gaisa bayan sun gaisa ya ce fatima an jima kina da baƙo. zan zo idan kuma kin ga kina da wani abun ki sanar da ni cikin muna da farin ciki fatima ta ce ba matsala sai ka zo ya ce shikenan ya kashe wayar fatima ta kawo matsalle tana muna mumi ta kalle ta ta ce mata ke kuma me yake damun ke kawai ki rinka munna wani abin farin ciki ne ya same ki ta ce mumi yau zan yi bako sai Mummi ta kalle ta ta ce ke dai wallahi ba kya rabo da shirme don khalifa zai zo sai ki kama munna kamar yau ya saba zuwa wajen ki zance ta ce momi ba khalifa ba ne ta ce waye kuma ta ce momi wani saurayi na yi shi nake so ban son khalifa sai momi ta kalle ta da sauri ta ce mata kina da hankali kuwa fatima kin san abin da kike faɗa ta ce momi na sani ni da man can ba son khalifa nake yi ba don kun ce da shi za ku haɗa na aure ne shi ya sa na haƙura zan aure shi yanzu kuma allah ya kawo min wanda nake so don haka ni ba zan aure shi ba tun da na samu wanda nake so momi ta ce hauka kike yi eh kin san abin da kike faɗa kuwa eh, an riga an gama magana yanzu zaki zo mana da banzar magana ki so kike yi ki mai da mu ƙananan iyaye ko kuma iyayen banza ga ki ga abban na ki ba ruwa na ke kika sani duk abin da kika ɗebo da zafi ki baiwa bakin ki ba ruwa na ta ce momi yanzu ba kya son ki ga na yi auren farin ciki na san kina son farin ciki na ba za ki so ki ga na auri wanda ba na so ba don allah momi ki taimaka min akan wannan labarin kar ki ce za ki juya mun baya mami ta kalle ta ta ce fatima zan faɗa miki gaskiya a banki ba zai bari ki auri wani ba sai khalifa don ya riga ya yi wa khalifa alkawarin zai ba shi ki don haka ba ruwana sai ki bari idan ya dawo ki je da kanki ki masa bayani da bakinki fatima ta ce to misalin karfe biyan na yamma abdullahi da abdulsamad suka iso gidansu fatima suna isa kofar gidan mai gadi ya taso da sauri musu tambayar wajen wa za su je abdullahi ya ce masa wajen fatima mai gadi ya ce to ya buɗe musu giyar suka shiga da motar su to fatima tana zaune ta ci kwalliya riga da siket ta saka na atamfa dinkin ya yi kyau sosai ta ɗauki ɗan ƙaramin mayafi ta yafa kala kayan nata abdullahi ya buga waya ya ce to fatima ga mun iso ta ce ga ta nan fitowa ya kashe wayar fatima ta nemi lambar mai gadi ta buga masa waya ta ce ya buɗe wa bakinta da suka zo yanzu ɗakin baƙi, ya ce mata to mai gadi ya buɗe musu ɗakin baƙin bayan ya buɗe ya yi musu magana ya ce ga inda za su shiga su zauna suka ce to ya raka su ɗakin suka shiga hakika an ƙayata ɗakin sosai an kashe kuɗi ba su daɗe da zama ba a ɗakin fatima ta yi sallama ta shigo fuskar ta sunkuya a ƙasa alamar tana jin kunya bayan sun amsa mata sallamar ta nemi waje ta zauna ta gaida su cikin ladabi suka amsa abdulsamad ya ce to fatima na cika alkawari na yau ga abdullahi a wajen ki ya zo sai a bani goron tukuici fatima ta yi dariya ta ce masa ka faɗa ko nawa ne zan baka ya ce ke za ki bani ko abdullahi zai bani goron albishir din ta ce ni zan baka tun da ni ka cika wa alkawari ya ce to shi kenan ni bari in ba ku waje ku gaisa abdullahi ya ce ina za ka je ya ce wai da waje zan fita in ba ku waje don ku ji daɗin gaisawa ku. ya ce a yi zamanka ba inda za ka je samar ya ce na ji to amma sake ni yana sakinsa abdulsamad ya fice abdullahi ya ce masa ashe wayo kai mu to bayan fitar abdulsamad abdullahi ya ce fatima kin ga yadda allah ya juya ikonsa a kanmu mm, daman haka ne ba yadda ubangiji baya juya ikonsa a kan bayansa gashi allah ya haɗa mu da ke daga faɗa abu ya juye ya koma ƙauna saboda haka ina fatan wani bai riga ni ba kuma ina so mu riƙe junanmu tsakani da allah kar mu ha'inci junanmu idan kin san wancan ya riga ni ki faɗa min gaskiya don bai kamata a nemi aure akan neman aure ba addinin musulunci ya hana hakan shi yasa kika je ina yi miki wannan bayani fatima ta yi murmushi ta ce dalilin da yasa ka ji sufari da suna cewa khalifa shi zan aura allah ya sani ba na son sa ba zaɓi na ba ne zaɓin iyaye na ne Ne kuma ba na son sa dama can haƙuri zan yi na bi umarninsu na aure shi kuma gaskiya na yi tunanin idan na ce zan yi hakan na takura kaina wato don na faranta wa iyaye na rai zan takura kaina shi yasa na ce yanzu a'a abdullahi ya zuba mata ido yana sauraron maganarta bayan ya gama majan abin da fatima take faɗa masa ya ce fatima kenan da kin amsa wa iyayenki kina son shi yanzu kuma idan kika ce musu ba kya son khalifa kina ganin ba za ki janyo wa kanki matsala ba ko in ce ba za ki samu matsala ba a wajen iyayenki kin amsa musu kina son sa daga baya ki dawo ki ce da su a'a ina ganin akwai matsala fatima ta ce ina tunanin kowace matsala ce za ta taso ta ɗan wani lokaci ɗaya ne kome zai wuce idan ya riga ya wuce kuma shi kenan ka san na suna so na na san za su taya ni son abin da nake so ba za su yadda su bani abin da ba na so ba don haka kar ka yi tunanin komai a kan lamarin ka taho da ƙarfinka abdullahi dariya ya ce fatima kenan yanzu ina abba ta ce baya ƙasan nan yana london da yake bai cika zama a gida ba kowane lokaci yana ƙasar waje a can ya fi yin harkar kasuwancinsa shi yasa baya zama a gida sosai amma duk ƙarshen wata yana dawowa gida ya yi sati ya koma abdullahi ya ce to yanzu a kenan idan komai ya yi daidai idan za a kai kudin aure buga masa waya za a yi ya taho koyaya fatima ta ce don wannan babu matsala yana iya dawowa ko kuma ya sa aminin sa alhaji tijjani a kan wakilcin auren Abdullahi ya ce shikenan sai ki sanar a gida abinda iyayenki suka ce sai ki faɗa min a waya idan suka ce babu matsala a gobe ma ana iya turowa a kawo dukiyar aure kin san ba wani lokaci ake so a ɗauka ba ina so a gama komai cikin gaggawa kafin lokacin hutunmu ya ƙare an gama komai fatima ta ji daɗin maganar da abdullahi ya faɗa mata sun yi hira cikin natsuwa a yan hirar da suka yi fatima ta ɗan karanci halin abdullahi mai kyau ne ba ta yi tunanin za ta same shi mai sauƙin kai haka ba to zuwan da yau komai ya warware sun jima suna hira daga baya suka yi sallama abdullahi da abdulsamad suka tafi gida bayan kwanaki hudu alhaji ahmad yana zaune a falo abdulsamad ya yi sallama falon abban nasa ya amsa sallama Ban abdullahi ya zauna ya gaida abban nasa alhaji ahmad ya ce abdullahi yau kwana hudu kenan baka zo kai min bayani ba akan alkawarin da ka ɗaukan min abdullahi ya sun koyar da kansa ƙasa ya ce ya daina ga kayi shiru ka ga abdullahi idan akwai wani abu ka sanar da ni kar ka ce za ka ɓoye mu baka da uban da ya wuce ni ko kana da uban da ya fi ni wanda za ka kai masa kukanka ya share maka wayanka abdullahi ya girgiza kai ya ce to ka gani ya ce abba daman ba wani abu ba ne illa yarinyar da nake neman aurenta mahaifinta baya kasar shine ta ce a bari mahaifin nata ya dawo idan allah ya sa ya dawo sai a je a yi maganar alhaji amur ya ce shi kenan banda abinka me na jin nauyin faɗa min magana in hmm? haba abdullahi me na jin kunyar allah ya dawo mana da mahaifin nata lafiya abin cewa kenan abdullahi ya ce amin to fatima kuwa tana can ta tayar da hankalin iyayenta ta fututtuke musu ta ce ita san bata san magana auren khalifa ba abdullahi ta sani ba irin rarrashin da iyayenta ba su yi mata ba don ta haƙura ta auri kalifa ta ƙi haƙura duk irin jin da mahaifinta yake mata sai da ta ƙure shi ta sa yadda ke ta tun da take mahaifinta bai taɓa dukanta ba sai a wannan lokacin da ta ƙure shi yana ganin idan yadda ke ta za ta ji tsoro ta haƙura da batun auren abdullahi ta auri kalifa amma ina bai san 'ya'yan yanzu ba sai addu'a kawai duka ba ya yi musu wani abu sai dai a yi musu addu'a idan suka kafe a kan abu sun kafe kenan duk da irin dukan da abban ta yi mata bai sa fatima ta haƙura ba da sanda take yi wa abdullahi mahaifin nata ya ce da mominta ko kofar gida kar a kuma barinta ta fita tunda abin nata ya zama haka hakan ko aka yi aka hana fatima fita ko ina daga ɗaki sai tsakar gida ita ko ta ɗauki alkawari idan Khalifa ya zo ba za ta fita wajensa ba hakan kuwa aka yi ko da khalifan ya zo ta ki fita ba irin faman da momi ba ta yi da ita ba don ganin ta fita wajen halifa amma fir fatima ta ki fita khalifa kuwa yana can kamar zai zari ya rame ya lalace yana tunanin fatima to ita ma fatima ta rame ta lalace ta koma abar tausayi ko abinci ba ta iya ci abin har mamaki yake baya momi lokaci guda yarinya ta burkice musu da mahaifiyarta faɗa take mata to yanzu sai ta koma yi mata nasiha ko za ta ji nasihar da take mata ta bi abin da suke so amma duk da haka ina fatima tana nan akan bakanta na son abdullahi to da hajiya momi ta ga abin na fatima ya ci ya cinyewa sai ta samu mahaifinta yana zaune a falonsa hajiya momi ta yi sallama ta shiga bayan ta zauna hajiya momi ta kalli mai gidan nata ta ce alhaji wajenka na zo akan magana fatima alhaji bashir ya kalli matar tasa sannan ya gyara zamansa ya ce mata yana jinta ta ce alhaji akan magana auren yaran nan na zauna na yi nazari ko haƙura za a yi a bata wanda take so hankalinmu zai fi kwanciya alhaji bashir ya shiru yana nazarin maganar hajiya momi bayan ya gama nazarin nasa ya ce shikenan zan bata wanda take so amma ba ruwa na da ita tun da ta ƙi jin magana ta nan alhaji bashir ya ta faɗa hajiya momi ta ce haba alhaji haƙuri za ka yi ya za a yi dan yanzu ka haife shi ne amma baka san halinsa ba ‘ya'yan yanzu sai su hannunka kuma ba zai taɓa rubewa ka yanke ka yadda ba ba mu da yadda za mu yi dole fatima ta mu ce haka za mu haƙura mu bi mata yadda take so fatan alheri za mu yi mata allah ya sa hakan shi ya fi alheri da ita allah ya gani mun yi iya bakin mu don ganin ta auri khalifa hakan bai samu ba to ya za mu yi dole sai dai mu yi haƙuri hakan allah ya nufa takaici ya kama alhaji bashir ya ciji ɗan yatsa sannan ya girgiza kansa ya ce ba komai hajjamami ta ce masa haƙuri fa za ka yi alhaji kar ka ce za ka sa wa kanka damuwa a kan wannan abu ka je ciwo ya kama ka ka yi haƙuri ka cire komai a cikin ranka alhaji bashir ya ce ni abin da ya fi damuna shine yanzu ya zanyi da alhaji lado mahaifin khalifa me zan ce da shi akan wannan abun da ya faru hmm? ni shine babban abun da ya fi damuna da wanne idon zan kalle shi har na iya faɗa masa wannan maganar a jamomi ta ce alhaji lado yana da hankali da tunani na san ba zai yi zargin ka ba akan wannan abun da ya faru saboda ya san halin 'ya'yan yanzu sai a hankali idan suka kafe akan abu sun kafe kenan alhaji bashir ya ce shi kenan yanzu ina ita fatiman take hajiya Mami ta ce tana daki. alhaji bashir ya ce a kira masa ita hajiya Mami ta ce to ta miƙe ta je ta kira fatima